mutum ko bai yi aiki ba ya ce a biya shi wannan wato albashin watannin da ya yajin aiki in ya karɓa ya ci shin wannan ya ci halal malam yana neman hujja ko yana neman malam ya bada amsa cikin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> bismillah wai masu rikodin masu dauki tambayar ba kame mai tambayar na'am a malam baya mai tambaya bayan ya yi fata alkhairi zuwa ga malam da addu'an Allah ya saka da alkhairi ya ce malam menene hukuncin yajin aiki a musulunci sannan ya ya ce kuma ya halatta mutum ko bai yi aiki ba ya ce a biya shi wayannan watanni waɗanda ya yajin aiki a cikinsu shin ya karɓi wannan ainihin wato albashi ya ci ya halatta a musulunci wannan mai tambayar a dukkan alamu ya binciko ya gane cewa ni malamin jami'a ne da aka bari yi min wannan tambaya za ka sha jawabi ko yanzu insha Allah ta'ala ga amsar kamar haka na farko da kamata ya tambaya ya ce menene hukuncin neman hakki a musulunci meye hukuncin ma'aikaci ya nema hakkinsa a musulunci ya halatta ko bai halatta ba to tunda bai tambaya ba ni bari in yi tambayar zan haɗu in rugurguje su kuma gaba ɗaya ku gane cewa su ma'aikatan jami'a suna tafiya ne a bisa ƙa'idojin aikin gwamnatin ƙasar da suke rayuwa duk ma'aikatu na gwamnati suna da dokoki da policies da suke gudana a ƙarƙashinsu a yayin da suka zo suka kafa wannan dokoki da ƙa'idoji ba su tuntuɓi alƙur'ani ko hadisi ba da za ka shiga aikin jami'an nan ba da aya ko hadisi ka shiga ba ka shiga ne a matsayin ma'aikaci da za a gudanar da kai a bisa dokar ƙasa ita kuma ƙasar nan tana da 'yanci tana da doka tana da ƙa'ida kun fahimci wannan yawwa abu na biyu shine ma'aikacin jami'a ai ma'aik da Allah ku riƙe wutan nan ai ma'aikaci ne na gwamnati ita jami'ar ma ta gwamnati ce a iya ɗan abin da na sani malaman jami'a suna shiga yajin aiki ne don wa ɗalibai da suke karantarwa 'yancin kansu da kuma inganta karatunsu a matakin farko sannan kuma nemarwa kansu su ma 'yancin aikin da suke yi babu inda wani ya isa ya ce bai halatta a nemar wa ɗalibai 'yancin a inganta karatunsa a inganta jami'o'in nan ba ba wanda zai faɗi wannan kuma ba wanda zai ce bai halatta ba ma'aikaci ya fito ya yi bayanin bukatunsa da abin da i cancanta wanda bai saba wa dokar gwamnati ba ni ba ba mai ilimi ne sosai akan abin ba amma dai muna zuwa mitin ana gaya mana daga cikin abubuwan da ake gaya mana cikin wasu daga cikin sababbin da ya sa malaman jami'a suke yajin aiki akwai abubuwa kamar haka na farko akwai karancin hostel hostel wa dalibai da zai accommodation ɗinsu ku 'yan najeriya ku ɗalibai 'yan jami'oi kun sani cewa hostels da ake ɗaukan ɗalibai baya wadatarwa da yawan ɗalibai a waje suke zama malaman jami'a suka ce a taimaka a bada kuɗi a gina hostel hostel wadatattu a accommodating ɗalibai ga filaye a cikin jami'o'in nan sai aljanu ne suke zama a ciki kawai amma babu wurin kwanciyar ɗalibai kaji ɗaya duk wani malamin jami'a a ƙasar nan manya-manyan jami'o'in nan dai ni a jami'ar bayero nake ya sani cewa billahi azimu gida da malamin jami'a zai zauna babu shi a cikin jami'a nan sai kaɗan suke samu za ka iya tarar da layin mutum ɗari uku a gabanka kana jiran gida da za ka zauna a jami'a a matsayinka na malamin jami'a mutum zai taho daga wata jiha za a ɗauke shi federal university ne da a ɗauke shi a wata jami'a yana buƙatar ya samu gurin da zai samu skewed guri da zai samu ya yi research ya karantar da ɗalibai gurin da ba hayaniya yana da kyau ya samu gida a cikin jami'a amma babu malaman jami'a 'yan asu suna ta kira cewa lalle ne gwamnati ta taimaka a samar da wadataccen gidajen zama Ba su suka na hakki na larura na dole wanda hakkinsu ne sun koyar sun yi aikin nan a biya su ba a biya su ba suna nan dewa ba fa maganan ma ƙara albashi ba kun sai yanzu albashin profesa nawa ne miliyan biyu ko uku ko hudu profesa prop wanda ya ci bokon har ya kusa mutuwa duk wani profesa sai kaɗan daga cikinsu wallahi gangarawa yake ya ƙare rayuwarsa akan jami'an nan dare da rana bincike research rubutu ayyuka kaza kaza amma nawa ne albashinsa a iya karancin sani na ko dubu ɗari biyar bai kai ba sai kaɗan daga cikinsu amma wallahi mun sani akwai waɗanda a ƙasashen haure dokta ne kudin da yake ɗauka phd holder ne kudin da yake ɗauka ya ninka ninka ninka na profesan da yake aiki a nan kasar amma duk ba a ce komai ba daman ma profesan najeriya ya mafarkin cewa a damai da albashinsa miliyan daya ya ma san bai zai yiwu ba to ina ga mai phd ina ga mai masters degree ina ga mai kaza ina ga mai kaza albashin idan ka kwatanta shi da wasu ma'aikatu wanda ba jami'a ba mun fasan najeriya nan mu fa 'yan najeriya ne malaman jami'a nan fa su ne suke fidda kowane dan boko ma kowace ma'aikata ma da take daga dara ina ce sai da certificate din jami'a da digiri da wai ake ɗauka mutum amma wallahi malam karamin ma'aikaci a wata ma'aikata wallahi ana sa a dukan farko ka san nawa yake ɗauka dubu ɗari wannan digiri holder ne kuran. amma ga profesan da ya karantar da shi ya shekara talatin yana koyarwa bai wuce dubu ɗari uku ba akwai wanda fa sai every blessing month yana daukan naira miliyan ɗaya kuma billahi azimu ina gaya maka digiri ne da shi akwai masu miliyan biyu akwai masu kuɗin gyaran gida kawai in an ɗauke ka gyaran gida kawai sai a baka miliyan talatin a ce wannan na gyaran gida ne akwai wani malamin jami'a da ya isa mafarki ya ce a bashi wannan kuɗin yan kudaden da ake bawa malaman jami'a ma su fita waje su karo karatu ko shi research ko wani abu kar ka ga wahalar da ake sha kafin a samu sai ka bi hanya sai ka yi kame kame dan research allowances dan kudade da ake bayarwa aje a karatu a kasar waje ko aje a yi conference ko wani abu ba ko malamin jami'a yake samu ba ai sai na gaba da amsa ai sai na gama yawwa malaman jami'an nan me yasa suke yajin aiki ai ya sani na fa don wani zai iya zuwa ya raddi a iya sani na kuma na ji daɗi da kuka tambaye ni don nima malamin jami'a ne suna yin yajin aiki ne don gwamnati ta inganta jami'o'in nan suna yin yajin aiki ne don gwamnati ta inganta karatun jami'ar ina jiye muku tsoro ya ku 'yan najeriya kar a zo lokacin da wallahi dan talaka bai isa ya shiga jami'ar gwamnati ba sai jami'ar kuɗi yanzu ai kun ga duk wata jami'a ta kuɗi tana ronin tana gudana amma jami'ar gwamnati fa a tsaye take ina makarantunmu na gwamnati sun mutu sai makarantun private su suke functioning ina jin tsoron kar a wayi gari a najeriya dukkan jami'o'in najeriya na federal universities gaba ɗaya sun mutu saura private universities su ne za su gaba da functioning wanda a tam ɗaya ko a shekara ɗaya ɗan talaka za a ce sai ya ba da miliyan kaza sannan ya karatu Gatanku ku shine wannan makarantun jami'o'in na federal din wallahi shine rufin asirin ku wani ya ce ah, ai america ma gabaki ɗaya ma ai duk federal university ne ah, ah, gwamnatin america iya university uku ko hudu take riƙiya to zaka kwatanta america da nigeria ne abubuwan da ake musu luxury rayuwarsu da tsaron su da ingancin waye su da sauransu iri ɗaya ne yanzu kowane ma'aikaci yana da hakkin ya ji daɗi a kwantar mai da hankali a inganta aikinsa banda malamin jami'a wanda su ne talakawa a cikin al'umma har kin ba su aure fa kuke sai ku ce ai malamin makaranta ne ba za mu bashi ba saboda bai da albashi kuma ku yara samari matasa matasa akan ku ake yin wannan abun dan ku ne yanzu malaman jami'a in suka bari aka zo aka bude jami'o'in na kuɗi da yawan ku ba za ku je ku je ba da haka muna kira ga gwamnati har yanzu a inganta makarantun jami'a kuma a biya wa makarantun malaman jami'a hakokinsu a dawo da karatu wallahi wannan shine zai samar da ci gaba kuma duk duniya ba inda ake yajin aiki irin wannan a ce universities gaba ɗaya ba a aiki ba a karatu da haka ni a fahimta ta ya halatta malamin jami'a ya yajin aiki ya nemi hakkinsa kuma su gwamnatin su gwamnatin ai sun sani tun fil azal a cikin ka'idon da suke gudanarwa ai malaman suna zuwa yajin aikin suna zuwa hutu kuma suna biyan su ku ne kuke ɗauka ana ba aiki malamin jami'a research inda yake aiki ne ai research da bincike da yake aiki ne an ce ma karantar da jami'a shirme ne bincike da research da ake zaman banza ne to zama ne na struggling kuma ya kamata gwamnati ta biya mu kuɗin mu ƙwarai ku da gaske yawa a biya mu kuɗin mu a ba mu kuɗin mu lalle a ba mu kuɗin mu haka kawai za ku dauki bar da mu bayan yunwa ta kusa ta kashe mu gaba ɗaya talauci ya ishe mu gaba ɗaya so kuke ku binne mu a kabari ne gaba ɗaya a ba mu kuɗin mu mu gyara gida mu ci abinci mai kyau ku sha turanci